Yohana Sura ta goma sha ɗaya Wani mutum ne ya yi rashin lafiya sunansa la'azaru na Baitaniya, ƙauyensu Maryamu da ‘yar uwarta Marta. Maryamu nan kuwa, wadda ɗan uwanta la'azaru ba shi da lafiya, ita ce wadda ta shafa wa Ubangiji man ƙanshi, ta kuma shafe kafafunsa da gashinta. To, ‘yan uwan nan mata suka aika masa suka ce, ya ubangiji ga shi wanda kake ƙaunar nan ba shi da lafiya da yesu ya ji haka ya ce wannan rashin lafiya ƙarshensa ba mutuwa ba ne domin a ɗaukaka allah ne a kuma ɗaukaka ɗan allah ta wurinsa yesu kuwa na ƙaunar marta da ‘yar uwarta da kuma la'azaru to da ya ji la'azaru ba shi da lafiya sai ya ƙara kwana biyu bayan haka ya ce wa almajiran mu koma ƙasar Yahudiya. Almajiran suka ce masa, Ya shugaba, kwana-kwanan nan fa Yahuda suke neman jifanka, za ka sake koma can? Yesu ya amsa ya ce, Ba sa'a goma sha biyu ce yini ɗaya ba, kowa yake tafiya da rana baya tuntuɓe, don yana ganin hasken duniyar nan, amma kowa yake tafiya da dare kan yi tuntuɓe, don ba haske a gare shi. Ya faɗi haka sa'an nan ya ƙara ce musu, Amininmu la'azar ya yi barci, amma za ni in tashe shi. Sai almajiran suka ce masa, Ya Ubangiji, in dai barci ne ya ɗauke shi, ai zai warke. Alhali kuwa Yesu zancen mutuwar la'azar yake, amma su sun ɗauka yana nufin barcin hutawa ne. Sai Yesu ya gaya musu a fili ya ce, La'azar dai ya mutu. ina kuwa farin ciki da bana nan, saboda ku domin ku ba da gaskiya. Amma mu dai je wurinsa. Sai Toma wanda ake kira ɗan tagwai ya ce wa ‘yan uwansa almajirai, Mu ma mu tafi, mu mutu tare da shi. Da Yesu ya isa ya tarar la'azaru har ya kwana hudu a kabari. Batanya kuwa kusa da Urshalima take misalin mil biyu. Yahuda da yawa sun zo su yi wa Marta da Maryamu ta'aziyar ɗan uwansu. Da jin Yesu yana zuwa, sai Marta ta je taryarsa, Maryamu kuwa ta zauna a gida. Sai Marta ta ce wa Yesu, Ya Ubangiji, da kana nan da ɗan uwana bai mutu ba, ko yanzu ma na sani ko mai ka roƙi Allah zai yi maka. Yesu ya ce mata, Ɗan uwanki zai tashi. mata ta ce masa, na sani zai tashi a tashin matattu a ranar ƙarshe. Yesu ya ce mata, Ai, ni ne tashin matattu, ni ne kuma rai, wanda ya gazgata da ni, ko ya mutu zai rayu, wanda ko yake raye, yake kuma gazgatawa da ni, ba zai mutu ba har abada, kin gazgata wannan? Ta ce masa, Iya Ubangiji, na gaskanta, kai ne almasihu ɗan Allah wanda yake zuwa cikin duniya. da ta faɗi haka ta je ta kira ‘yar uwarta Maryamu, ta raɗa mata ta ce, Ga malam ya zo, yana kiranki. Ita kuwa da jin haka, ta yi maza ta tashi ta nufi wurinsa. Yesu dai bai iso ƙauyen ba tukunna, har yanzu yana wurin da Marta ta tarye shi, da Yahudawan da suke tare da ita a cikin gida, suna yi mata ta'aziya, suka ga Maryamu ta yi maza ta tashi ta fita. suka bi ta suna zaton za ta kabarin ne ta yi kuka a can da maryamu ta iso inda yesu yake ta gan shi sai ta faɗi a gabansa ta ce masa ya ubangiji da kana nan da ɗan uwana bai mutu ba da yesu ya ga tana kuka yahudawan da suka zo tare da ita su ma suna kuka sai ya nisa a ransa ya yi juyayi gaya ya kuma ce ina kuka sa shi? Suka ce masa, Ya Ubangiji, zo ka gani. Sai Yesu ya yi kuka, don haka Yahuda suka ce, Dubi yadda yake ƙaunarsa. Amma waɗansunsu suka ce, Ashe wanda ya buɗe wa makahon nan ido ba zai iya hana wannan mutum mutuwa ba? Sai Yesu ya sake nisawa a ransa, ya iso kabarin, kabarin kuwa kogon dutse ne, da wani dutse kuma an rufe bakin. Yesu ya ce, Ku kawar da dutsen. Sai Marta, ‘yar uwan mamacin ta ce masa, Ya Ubangiji, ai yanzu ya yi ɗoyi, don yau kwanansa huɗu kenan da mutuwa. Sai Yesu ya ce mata, Ban gaya miki ba, in kin ba da gaskiya za ki ga ɗaukakar Allah. Sai suka kawar da dutsen, Yesu kuwa ya ɗaga kai sama ya ce, Ya Uba, na gode maka da ka saurare ni, ko da ma na sani ko yaushe kana sauraro na, amma na faɗa haka ne saboda jama'ar da suke nan tsaye domin su gazgata kai ne ka aiko ni. Da ya faɗi haka ya ɗaga murya da ƙarfi ya ce, La'azaru fito! Sai mamacin ya fito, ƙafa da hannu a ɗaure da likafani, fuskarsa kuma a naɗe da mayani. Yesu ya ce musu, ku kwance masa ya tafi. Saboda haka, Yahudawa da yawa da suka zo wurin Maryamu suka kuma ga abin da ya yi suka gaskata da shi, amma waɗansunsu suka tafi wurin Farisiyawa suka gaya musu abin da Yesu ya yi. Don haka manyan firistoci da Farisiyawa suka tara ‘yan majalisa suka ce, Shin me muke yi ne har mutumin nan yake ta yin ma'ujizai da yawa haka? In fa muka kyale shi kan haka, kowa zai gaskata da shi Roma kuma za su zo su karɓa ƙasarmu su ɗeba jama'armu. Amma ɗayansu mai suna Kayafa wanda yake shine babban firis a shekaran nan ya ce musu, Ku dai ba ku san komai ba, ba kwa lura, ai ya fiye muku mutum ɗaya ya mutu saboda jama'a da duk al'umma ta hallaka. Ba da nufinsa ya faɗi haka ba, sai dai da yake shine babban firis a shekaran nan. ya yi anabci cewa Yesu zai mutu saboda jama'a, ba ma saboda al'umma kaɗai ba, har ma ya tattaro ‘ya'yan Allah da suke rawatsa ko'ina su zama ɗaya. Daga ran nan fa sai suka ƙulla su kashe shi. Saboda haka, Yesu bai ƙara tafiya a cikin Yahudawa a sarari ba, amma ya tashi daga wurin, ya tafi ƙasar da take a bakin jeji, ya shiga wani gari mai suna Efraimu. nan ya zauna da almajiran. Ana nan, idin ƙetarewa na Yahudawa ya gabato, mutane da yawa daga ƙauyuka suka tafi Urshalima su tsarkake kansu kafin idin. Suka yi ta neman Yesu, suna tsaye-tsaye a haikali, suna cewa juna, Me kuka gani? Zai zo idin kuwa? Don dama, manyan firistoci da farisiyawa sun yi umarni cewa, idan kowa ya san inda Yesu yake, ya zo ya faɗa su kama shi.